Ko da yake ba za a iya fayyace nasarorin da shugaban ya samu a tsawon kwanaki ɗari na gwamnatinsa ba a bisa la'akari da ayyukan da ya sha alwashin gudanarwa a tsawon shekaru biyar ɗin da ya kamata ya yi a kan karaga. Magoya bayan jam'iyyar PNDS tarayya irin su Adamu Manzo na alfahari da abubuwan da suka wakana a tsawon wannan lokaci. Muna alfahari muna horin ciki da yadda shugaba president Bazum da gwamnatin shi suka tafiyar da aiki a cikin wa'annan kwanaki ɗari. Eh, in ka ɗauka a cikin jawabin shi na rantsuwa na matsayin shi na shugaban ƙasa ya ɗauki alƙawulla kuma alƙawullan wa'annan da ya ɗauka ya aikata su kana gani yadda 'yan ƙasa suke yabawa da yadda yake tafiyar da ayyuka kuma an ka lura da kamar tafarkin siyasa da tafarkin tafiyar ƙasa kana gani yadda hankula duka suka kwanta cikin kwanaki ɗarin wannan alhamdulahi muna fatan allah taimake shi Allah ba shi ƙarfin gwiwa ya ci gaba da wannan aiki kamar yadda ya fara kuma don mu ta ci gaba. Wani abin da ba kasafai ake samun sa ba a kasashen Afirka, 'yan adawa kansu na ganin alamun sauyi a tsawon kwanaki ɗari na kamun ludayen shugaba Muhammad Bazoum idan aka kwatanta da abubuwan da suka wakana a zamanin shuɗaɗɗiyar gwamnatin Isu Muhammadu, in ji Bana Ibrahim na jam'iyyar Model Lumana. Bisa kan tsaro abin da ya buyaye Isu Eh, mai da mutane da an ka kora daga eh, yankunan su an gudan hijira ya maida su kuma niyyar da ya dauka game da sojoji na kasashen waje ma akwai bambanci tsakanin shi isu da bazum bisa kan eh, fannin makarantuna muna gani yana da kokari tunda ya sadu da duk da ke kula da ilimi a ƙasar ga don a samu gyara. A cewar jami'in fafutuka na ƙungiyar FSAN Abdulhashi Idi yaƙi da cin hanci da farautar mahandama dukiyar jama'a da ake ganin shugaban na da kyakkyawar niyya a kansu da kuma dagewarsa a kan batun tsaro wani yunkuri ne da ya kamata a yaba da shi idan aka yi waiwaye kan abubuwan da suka faru a shekarun baya. Baiwa ka yi ikon ƙasa ga da shuraren baiwa ka yi ikon ƙasa ka bari ana waso son kuɗinsu baiwa a yi ikon ƙasa mutane hannu bisa zuciya bisa zancen tsaro baiwa a yi ikon ƙasa da mulkin da bai da adalci alamar tashi ya ɗauki wanga abubuwan zai yi mulki mai adalci. Shugaba Muhammad Bazoum wanda ya karbi madafin iko a ranar biyu ga watan Afrilun da ya shige ya yi fama da kalubale mai tarin yawa kafin ya ɗare kujerar shugabancin ƙasa sai dai kuma watanni biyu bayan haka a fili 'yan ƙasa ke nuna gamsuwa da salon mulkin sa a bisa la'akari da wasu sauye-sauyen da ya aiwatar. Ko da yake jam'iyyar PNDS tarayya a wata sanarwar da ta fitar a jiya Lahadi na cewa yabon da Bazoum ke samu daga wajen 'yan ƙasa musamman 'yan hamayya yunkuri ne na neman haddasa rarrabuwar kawuna a tsakanin tsohon shugaban ƙasa isu mamadu da shugaba mai ci bazum muhammad sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar